Karfe 5 da minti 45 Studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutar Muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanunsu. Dangantaka tana ci gaba da rintaɓewa a yayin da hukumomin Benin suka ɗauki matakin hana wucewar duka waɗansu kaya daga na ƙasar Nijar a ɓangaren kogi. a yau ne matasan lauyoyi suka buɗe makon su a karo na uku a nan yamai A rahotonmu na musamman a yau za mu yi magana ne a kan matsayin matasa a yaƙi da canjin yanayi inda suke shuka itatuwa da kula da su. To yanzu ga labarun dalla-dalla. Firaministan ƙasar Nijar Ali Muhammad Lamin Zen a yau ya sauka a birnin Injamena na ƙasar Chadi domin halartar bikin rantsar da shugaban ƙasar Chadi Muhammad Idris Deby inda ya lashe kashi 61 cikin 100 na zaben da aka gudanar shida ga wata sabon shugaban ƙasar chadi ya yi rantsuwar kama aiki ne a wa'adin mulki na tsawon shekaru biyar da kuma maimaiti sau ɗaya. Da yawan shugabannin ƙasashen Afirka ne suka halarci bikin da kuma wakilan majalisu na ƙasashen waje. Tun lokacin da jiya hukumomin benin suka hana tsallakawa a kogi tsakanin benin da niger yanzu haka hanya ɗaya ce ake iya tsallakawa shine ta gadar malbil a cikin labarun da muka gabatar muku a jiya mun kawo muku bayanin cewa gwamnatin benin ta ɗauki wani mataki na hana hucewar kayan ƙasar niger da kuma wanda suke son shiga Nijar ta ɓangaren Benin. Ga rahoton waɗansu mazauna kusa da kogin Isa a hirarsu da Fadal Alu. lalle an tsaida ketarawa da mutane kuma mutanen benin suka ɗauki matakin tunda safe ba mai shiga kuma ba mai fita tun jiya akwai mutanen da ya kamata su shiga ƙasar benin ba samu shiga ba akwai mutanen nijar da malambin ne suka kwana da lairno ga samu harome im konda ga gisi bi haro mai lalle mu ne ke ɗaukar kaya bakin ruwa mu kai gaya yamu sauki shi muna bakin ruwa wajen karfe goma sha ɗaya sai muka ga jama'an tsaro na benin na koran mutanen su da ke wurin suka koma gari muna nan bayan mintuna talatin sai ta bangaren mu jandarmomi na nijar suka zo suka ce ba su san dalilan da suka sa mutanen benin suka kori mutanen su ba kenan suna buƙatar mu yi hankuri mu koma gari har su gano menene ke faruwa menene aniyar su mu kuma muka tattaro juna muka dawo gari har yanzu kuma shiru ne ba mai wucewa idan kuma ka yi ganganci ka wuce wancan bangare na benin wannan ba su yarda. A karo na uku na makon matasan lauyoyi ya soma a yau da safen nan a nan birnin Yamai. Lauya jami'in shari'a ne da ke kare haƙƙin jama'a a gaban kotu. Shin ko me ake nufi da ma'anar matasan lauyoyi? Metir ɗan Bature Mamma Lawali, sakataren ƙungiyar matasa lauyi a hirarsa da Rukayya abdulrahman. Matashin lauya ba yi da fiye da shekara arba'in kuma bai wuce shekara goma cikin aiki. Kenan wanda ya wuce shekara goma cikin aiki kuma ya wuce shekara fiye da arba'in ba a ɗaukarsa a matsayin matashin lauya. Muna da yawa tare da masu koyon aiki. Ku sani lauya mai koyon aiki da ya yi rantsuwa kenan ya zama mamba na nan take na kungiyar mu kusan hamsin ne aikin matashin lauya shine na bunƙasa shari'a shi kuma kwamitin aiki yana aiki kyauta ne kenan rawar da matasan lauyi suke takawa ko da yaushe tana taimakawa wajen ta da aikin shari'a da kuma ake tura su zuwa kotuna daban-daban matasan lauyi su ne ake turawa domin kare irin waɗannan rukunin mutane da ba su da Kashi goma sha uku cikin ɗari da kashi goma sha hudu cikin ɗari shine sakamakon jarabawar share fage da aka yi na BAPC da kuma baccalaureate a cikin makarantu daban-daban na Alit. Sakamakon ya yi ƙasa sosai wanda ya sanya farfe ɗin gunduma Alit ya kira wani taron gaggawa tare da wakilan makarantun boko da abin ya shafa. Ahmed Birga, Inspector makarantar sakandare a hirarsa da Gungu Muhammad. kan certain akwai wani sakamako da muka sanar da farfen gunduma ganin wannan sakamako ne ya bukaci ya gana da shugabannin makarantu domin a yi magana dangane da sakamakon mafi yawa jarabawar share fage wato examen bulan bai kwatanta abin da mutane ke fata mun so a ce an samu waɗanda suka dace da yawa sai dai kash a wannan karon sakamakon ya yi ƙasa sosai saboda haka ne prefen ya yi kiran wannan haduwa a duba a ga wacce mafita ya e kamata a samu dangane da wannan matsala sannan kuma a gano rawar da kowa ya taka ya kasance iyayen ɗalibai ɗaliban da kansu malaman makaranta da kuma hukumar makaranta wata ɗaya ne ya yi mana saura hakika ya yi kaɗan amma muna fatan za a iya gyara abubuwa dama fatan mu kenan Ɗaya daga cikin ɗaliban jami'a da suka samu raunuka a yayin haɗarin motar da take dakon ɗalibai a ranar Litinin dalibin ya rasu jiya a babbar asibitin birnin yamai hadarin ya auku ne bayan da birkin motar ya kwacewa mai motar da ke dakon da yawan dalibai cikinsu talatin suka samu raunuka wani al'amari ya sanya dalibai a cikin juyayi da kuma kira domin a karfafa matakan tsaro musamman ga motocin dakon dalibai. Koyaushe manoman shinkafa suna fuskantar tasirin canjin yanayi. Ma'aikata mai kula da manoma mai kula da noman gandari Onaha ta yi jan hankali ga manoma su girmama lokacin da za su yi noma. Sabiu Ibrahim daraktan Onaha na jihar Talabiri a hirarsa da Al'amin Washar. Sauyin yanayi gaskiya ne kuma dole ne a yi la'akari da shi. a game da haka muna kokarin daidaita jadawalin noma da halin da ake ciki yanzu muna duba yadda za a tunkari noman damana ya za a tashi da wuri domin manoma su sami amfani dole ko sai an yi aiki da jadawali domin tanadin ruwa domin lokacin da aka yi da she na tsawon wata daya haka na nufin za a samu manomin da shinkafar sa tandana wani da shan kuma sai wani wata kun ga kenan lokacin ba da ruwa na karuwa kuma kashin kudade na karuwa kenan dole sai an yi aiki da lokaci ku de pompage augmente donc il faut jouer sur le calendrier A yau ne aka kawo ƙarshen makon manoma a karo na hudu da aka gudanar a Margubene yankin jihar Doso, wanda dama ce ga manoma su kawo sabbin iri da suka shukawa na zamani. Suleiman Amadu Sabo mai kamfanin Ambuta a Dogon Dutse ya yi wa Hasumi Guruza ƙarin haske. dalilin da muka zo wannan far dalilin mu gwadi iri na zamani iri mai gaugawa saboda yanayin damuna da muke ciki yanzu sai da iri mai gaugawa shi yasa muka zo mu gwadi namu kala iri mun saba shekara duka su sai da in tana yi cikin jihohin Nijar da dama muna ta haya yanzu iri akwai na damana akwai na rani kamar iri na damana muna da irin lamti muna da varieté din wake kashi uku akwai x akwai ite akwai TN dis bangaren dawa muna da dawa kala biyu muna da dawa ssd 35 muna da dawa mota maradi bangaren hatsi muna da variyete hudu akwai variyete na shabti akwai variyete na ashkafe akwai sozat akwai zatif to babu tsada kowa yana iya samu daidai kare mutum eh Yankin Jihar Difa ya kasance ya yi fice a fannin kamun kifi sai dai masuntan suna fuskantar waɗansu matsaloli a cewa Kaftin Abdu Habu na ma'aikatar kula da gandun daji ta jiha a hirarsa da Gidi Abdurrahman. A Nijar shi yanki na farko ta fuskar ayyukan kamun kifi da samun kifi na dubayan tan a shekara. Wannan kamun kifi na gudana duk a tsawon gabar Komadugu. Kada a manta Komadugu tana da rasa ma'ana tabkuna da suke rarrabuwa cikin jarumai na surwa. Akwai wani tafki na Komadugu inda wannan aiki yake gudana gadan-gadan cikin tabkin Chadi musamman ma a Ningimi da Boso. To matsalolin kamun kifi suna da yawa watakila matsalar farko ita ce ta karancin kayayyaki ga waɗannan masunta. Yawancin waɗannan ba su da halin sayan kaya sai kuma rashin tsaro da ke takaita kamun Shandarmomi uku ne suka rasa rayukansu a wani hari da aka kai musu a jiya da yamma a wajen zaman suna tabla tazarar kilomita bakwai daga bale yara a wata majiya ta isidiyo kalangu haka ma waɗansu fararen hula su rasa rayukansu a cikin harin mahara uku aka halaka a cewar majiyar. An fitar da ƙasar Nijar a kwamɓalar shiga gasar cin kofin Afirka 'yan ƙasar shekaru goma sha bakwai da ake gudanarwa a Akara na ƙasar Ghana. A yau da safe ne 'yan wasan MENA suka sha ƙasa a gaban 'yan wasan Burkina Faso da ci ɗaya da nema. 'Yan wasan ƙasar Nijar dai sun kasance a mataki na uku a cikin gungunsu. To idan muka shiga a rahotonmu na musamman a yau za mu yi magana bisa alaƙar matasa a fannin yaƙi da canjin yanayi a ƙasar Nijar ya 'yan shekaru da matasa suka tsunduma a yaƙi da canjin yanayi inda suke shuka itatuwa tare da kula da su musamman a wannan fanni na canjin na yaƙi da canjin yanayi ga fasarar rahoton Habibu Garba. domin farfado da wuraren da suka tabarbare da kuma inganta kula da albarkatun gandun daji ne matasa na kungiyar matasan Nijar masu kula da sauyin yanayi suka tashi tsaye domin shuka itatuwa a yankuna hudu na kasa Samira Musa mamba ta kungiyar ta yi karin bayani. Kowace shekara muna shirya sansunoni tare da matasa masu fafutuka. A yanzu muna da matasa masu fafutuka fiye da ɗari hudu a cikin manyan biranen Nijar kamar Maraɗi, Tawa, Doso da Tilaberi. Muna shuka itatuwa a kalla dubu guda wani biye gidan uwa da ɗanta ko kuma likitoci akwai masu kula da itatuwa da aka shiga duk bayan wata guda matasan nan suke zagaye domin yin sassabi bayan an shibka su tattalin itatuwa na da muhimmanci domin su rayu su kuma tsira saboda haka ne duk da matsalar ruwa da ake fuskanta a yankin majalisar matasa ta garin zandar ta ɗauki niyyar ba itatuwan ruwa da kuma kare su daga dabbobi. Fatima Pascal mataimakiya ta biyu ta shugabar majalisar matasa na shiya ta uku ta birnin Zandar ta yi karin bayani. Dan yaƙi da canjin yanayi muna yi abubuwa da yawa kamar irin su shuka itace gyara itace wanda suka kusan mutuwa muna gyara su sai dai matsalan da aka samu in mun yi ba a samu wanda suke kula da su amma yanzu insha Allah wanda za mu yi nan gaba mu da kanmu zamu kula da kayan mu yanda kowa ya sani sandar tana da matsalar ruwa to ruwan ai ruwan famfo ne ake da matsalan shi ba na tabkuna ba saboda muna da tabkuna wanda suna da ruwa muna yi amfani da ruwan tabkunan nan mu yi entertainer in eh, shibkokin da zamu yi zuwa gaba insha Allah. Jihar Difa na ɗaya daga cikin jihohin da ambaliyar ruwa ta fi shafuwa. Domin tunkarar wannan matsala, ƙungiyar matasa masu aikin sa kai don kare muhalli sun shifka itatuwa a wurare da dama a yankin karamar hukumar Shatimari. Umar Malam Ari shine mai kula da tattalin waɗannan itatuwan. Personalaman? Ni dai gudunmuwata ita ce ta kulawa da wani sansani da ke da itacen bagaruwa dubu uku a ɓangaren kwamin ɗin Shatimari. Aiki ne da nike yi domin al'umma domin tabbatar da zaman lafiya. lafiya. Shigar matasa cikin ayyukan shuka itatuwa tsari ne da aka bulo da shi domin yaƙi da taɓarɓarewar muhalli. Hakan zai taimaka wajen horar da matasa manyan gobe na ganin cewa sun tashi tsaye don kare muhalli tare da samar da ci gaba mai ɗorewa. To, madalla jama'a masu mu da wani muka zo ƙarshen labaru nake da ku a kasance lafiya. Kuna iya sake sauran labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store. kuna son samun shirye-shiryen Studio Kalangu saman WhatsApp? Hanya guda ce aika sako saman lamba 80 6 88 54.